This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniya tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. shugaban amurka joe biden ya bada lambobin karramawa mafi girma ga sojojin da suka nuna jarumtaka da sadaukar da kai a fagen daga da kuma lambobin girmamawa na mazakuta ga wasu da suka sadaukar da rayukansu wajen kai dauki domin ceton wasu waɗanda suka karbi lambobin karramawar su ne tsaffin sojojin da suka fafata yakin koriya da yakin vietnam sai dai idan ka ɗaya mutum ɗaya kacal daga cikinsu dukkansu sun sami lambobin karramawar ne bayan mutuwarsu. su a wani biki da aka gudanar a fadar white house a jiya juma'a a wani bikin na daban kuma biden ya karrama mutane takwas da suka nuna jaruntaka wajen kokarin ceton rayukan mutane sun kuwa hada da jami'an tsaron da suka mayar da martani ga wani dan bindiga da ya kashe mutane shida a ranar 27 ga watan maris na shekara ta 2023 a makarantar the covenant school da ke nashville ta jihar tennessee wani sojan da ke da babban mukami wanda ya mutu a fashewar wata motar tesla a otal ɗin trump da ke las vegas ta nan amurka ya bar wani sako da ke cewa ishara ce ta kiran fadakarwa kan dimbin matsalolin kasar. jami'an bincike sun faɗa a jiya juma'a cewa da alama matthew baga ɗan shekaru 37 daga colorado springs ta jihar colorado ba shi da wani mugun nufi zuwa ga zababben shugaban ƙasa donald trump 'yan sanda sun ce baga ya kuma rubuta a cikin sakon cewa yana buƙatar wanke ruhinsa daga rayukan da aka rasa na mutanen da ya sani da kuma nauyin rayukan da ya yi sanadiyar rasawa fashewar motar ta ranar farko ta sabuwar shekara ta haifar da ƙananan raunuka ga mutane bakwai amma kuma ba kusan ba ta yi wani barna a otal ɗin ba Iraniyawa masu adawa da shugabannin mulkin Islama na kasar su da suka kwace mulki a lokacin shugabancin Amurka na Jimmy Carter sun bayyana ra'ayoyinsu game da mutuwarsa yana da shekaru ɗari ɗaya tare da su kan lamirin gagarumin tasirinsa kan iran da kuma wasu ra'ayoyi na yabawa da ayyukansa bayan ya bar kujerar shugaban ƙasa a cikin shirin on the line na sashen fasha na muryar amurka kai tsaye a ranar litinin dukkan mutane goma sha biyu da suka yi sharhi a cikin shirin ta waya da kiran bidiyo da saƙon murya sun caccaki kata inda suka zarge shi da baiwa jagoran juyin juya halin musulunci na farko ayatollah khomeini damar kwace mulki a shekarar 1979 sha ɗaya daga cikin masu sharhin goma sha biyu da suka yi tsokaci a cikin shirin sun kira ne daga iran yayin da sauran ɗayan ya kira daga amurka labaran suna zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc wata tawagar jami'an tsaro daga guatemala da el salvador sun isa babban birnin kasar haiti a jiya juma'a domin karfafawa aikin da majalisar ɗinkin duniya ke marawa baya da aka daɗe ana samun tsaikonsa na maido da tsaro a rikicin da ya barke tsakanin ƙungiyoyin da ke dauke da makamai sabbin dakarun sun hada da na kasar guatemala 75 da yan el salvador 8 a cewar jami'in sadarwa na rundunar shugabar gwamnatin rikon kwarya ta haiti leslie voltaire tare da prime minister alex didier fils amy da jakadan amurka dennis hankins sun yi marhabin da sojojin a filin jirgin saman port prince kamar yadda gwamnatin ta riƙon kwarya ta haiti ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafukan sada zumunta a cikin watan nuwamba shugaban kasar guatemala bernardo arevalo ya yi alkawarin aika sojoji da hamsin watanni uku bayan alkawarin da ya yi a cikin wata wasiƙa da ya aiki wa majalisar ɗinkin duniya na aikawa da dakaru da ba bayyana adadin su ba tare kuma da kayan aiki kamfanin apple ya amince ya biya kuɗi dala amurka miliyan 95 domin sasanta karar da ake zargin kamfanin mai na'urorin leƙen asiri da yin amfani da na'urar sauƙaƙa amfani da waya ta siri domin satar jin maganar mutane masu amfani da wayoyin iphone da sauran na'urorin zamani na kamfanin matsayar da aka gabatar a ranar talata za ta sasanta karar da ta shafi zargin cewa kamfanin na apple ya saita na'urar ta siri da gangan domin ta rika naɗar tattaunawar mutane ta hanyar wayoyin salula na iphone da sauran na'urorin da aka sanya musu ita tsawon fiye da shekaru goma idan an amince da sulhun kuma dubun dubatar masu amfani da wayoyin salula na iphone da sauran na'urorin apple daga ranar 17 ga watan satumban shekara ta 2014 zuwa karshen shekarar ita da ta gabata za su iya gabatar da kara kowannensu kuma zai iya samun karɓar kuɗi da za su iya kaiwa har dala ashirin a akan kowace na'ura mai manhajar siri. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na sanyin da tun shekara guda ban ganka ba. Ban sa ka Gaskiya lafiya kallon malama Grace haka ne kuma tun bara fa marabin da ah, gaskiya tun bara. Kai Allah sarki. Na ce mm. ba busa ba daga hannu na sanyi na out of sight in ji bature wai out of mind. eh gaskiya gaskiya ne to san ai yanayin aiki daban-daban ke kina sai <laughs> yanayin da yadda abu yake canji canji ne to ai shekarar lafiya a lafiya kalau alhamdulillah ga mu kuma mun shigo sabo shekara malama grace barkan mu da shigowa sabo shekara mako da ya mm. shige muna cewa sauran mako da yau kuma a cikin ikon Allah ga mu muna shekara ta 2025 na sanyin na kamar ji a gaskiya ne 2024 aka shige ta haka ne gaskiya malama grace mun ƙara tsufa mun rage kwanaki haka ne idan inda rai da lafiya ba a ganin nisan shekaru a gaskiya gaskiya kan nisan kwana to allah ya sa wannan shekara ta 2025 da muka shiga cikin ikonsa ya sa ta kasance shekara mai dimbin alheri a gare mu duka to amin sun ma'amin mana grace to na sanyi na cin alkawali ya cikawa ba. To, zabili <laughs> daka ba dogon bayani. <laughs> Eh gaskiya za mu ba wa masu sauraren mu dama saboda su masu su dama. Aka, to, to, ga gaishe gashen sabon shekara daga ma'abota wanga shiri. Kamar yadda muka yi alkawari ba. <laughs> Haka. Assalamu alaikum gidan rediyo BOE muryar Amurka. To da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba jihar Sokoto a tarayyar Najeriya. Ina yi ma dukkanin ma'aikatan ku fatan alkhairi. Bayan haka ina gaida Ibrahim SD Kusfa Zare Ibrahim Salisu dan Kaduna, Aliku Auta kafinta Ado Salati goma ga Annabi Rediyo Mahmudu Salisu Kauran na Buda, Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir, Filwanu mai akwai ga Adam Yusuf Basa Jamilu Musa Sabon Layi Shehu Adamu Rijau Adam Yusuf Basa Jamila da Fatima Tan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau Aisha Lawal bin Hambal MK Dan Sulba Sokoto Maimuna Aliku Autaka Binta Ramla Kwamara Isa Muhammad Agwarmaki anti diresi boe hausa baba yakubu makeri boe hausa murtala faruku sanyin na jihar sokoto boe hausa rukayya bashi boe hausa yakubu rugun mayari usman mani kamar roro tuntuwa usman dan fulani mararraba yaburi abubakar mai doya adari alhadin kare direba fm adari yahaya danno adari musa na tale muhangi bako umara kandilo bakar na zp ibrahim rugal maran shagari lokal godiya na kai muryar jama'ar muryar amurka boe allah ya bar zumunci gaba dai gaba dai naku mai sauraren ku lawal bin hambali mk dan sulba jihar sokoto a tarayyar najeriya na gobe assalamu alaikum mai magana usain dango ta karasuwa ta jihar yobe da yake mai shiga sabuwar shekara ta 2025 lafiya allah an gaji ka haɗa mu da alherin da ke cikinta shirin da ke cikinta kuma allah an gaji ya kare mu zan yi amfani da wannan dama wajen miƙa dubin gaisuwa ta zuwa ga ado salati goma ga annabi rajam da ya hayi abubakar karfi manumfashi da usman kasan kiringim na arewa da adam a adam gashiwa da alhaji umar fo'eba gashiwa da bubo mai gora gashiwa da garba sabiola gashiwa da muhammad salisu kauran namoda da fatan za a da abubuwan da yake cikin wannan shekara da ashirin biyar lamun lafiya Allah an gwaji ka nuna mana ita karshen ta lamun lafiya na gode ne na usain dangote karasu Allah ku tashi lafiya suna na haruna muhammad katsina filin a bari ya huse yana taya ku da kai mai saurare na da ke mai jini a daidai wannan lokaci da ku masu sauraron wannan shiri na abar ya huce a duk inda kuke a daidai wannan lokaci yana taya mu murnar shiga sabuwar shekara ta 2025 cikin kwanciyar hankali da lumana ina mana fatan alheri a duk inda muke hakika shekara ta 2024 ta wuce kuma mun fuskanci kalubale kala-kala mun ga abubuwa na tashin hankali na ban al'ajabi da abubuwa da dama wanda bamu ji daɗin su ba saboda haka ina fatan Allah ubangiji ya sa inda muka shiga wannan sabo shekara ta 2024 lafiya mun yi ban kwana da wancan tashin hankali da wancan fitattu da muka gani a shekara ta 2024 ta wuce kuma zan amfani da wannan dama a kira da musulmai da kirista da kowa ma a duk duniya mu cigaba da yi ma kasashen mu addu'ar fatan samun zaman lafiya da samun shugabanni na gari masu son ci gaban kasashen mu da ci gaban baki daya da fatan za ku tashi lafiya filin abar ya huce na haruna muhammad katsina Take it for Africa. mama money Oh lele le mama mama. Oh shake it for Africa. Oh rise up and stand up for Africa. See the whole world be looking at us. Yeah, cause our land is honey. All the future money and see now, see I can dream. alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Ali Yahaya Jafar Unguru da ke jihar Yobe a tarayyar Najeriya. Alhamdulillah mun shiga shekarar 2025 mun fita daga shekara 24 kuma muna fatan wannan shekara ta kasance mana cikin nasara da zaman lafiya da ci gaba allah ya kawo mana ci gaba mai ɗori a mu najeriya da dukkan kasashen afirka zan yi amfani da wannan daman gaida daukacin ma'aikatanku musamman masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce ina gaida abokina isa garu lawali mai fili ina gaida ibrahim lara gafta ina gaida aliyu sarkin yaƙi da ke can nima ina gaina baba gana allaji loce wace kal baba gana allaji dabuwa unguru buhari yahaya unguru ina gaida atiku dan yaraba barbarejo ina gaida aliyu dan fulani maradawa ina gaida kowa da kowa mai sauraron kafofin yada labarai mutanen mu na jamhuriyar Nijar irin su Mamman Sani Dauda Cinwaza, ware Malam Bare zuwa da ke kasar Libya da mutanen kasar Ghana da Kamaru da ma dukkan sassan duniya ina godiya na Ali Yahaya Jafar Unguro Allah ya sada mu da alheri. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Yahuza Abubakar Gora. da karamar hukumar Gwando jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Mun gode muku da dama da kuma mota ta mu mika gaishe gaishen barka da sabon shekara. don amfani da wannan dama in mika saƙon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga ku masu gabatar da wannan shirin wato grace alheri abdu baba ku makeri da kuma murtala faruk husaina sai gaisuwa ta ta musamman zuwa ga Muhammadu Lalu da ɗabi mai kwamfuta mai yama sai Ali Kwauta kafinta yalwa sai wato zaki so dangi zuma da ba Abdullahi Maska haka zalika ina gaida wato Muhammadu Fullo Kebbi Rilon mai akwai dinga da sauran lokacin masu ku da kuma lokacin mutanen garin Managora mai yaƙi gundu jihar Kebbi da gode. assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka filin abar ya huce sunana muhammad salihu kaura na daga jihar zamfara da farko yana gaida babanmu da masu limamin masallacin ma'ana na kaura na Muda da khalifa abubakar atiku mai suna na malam babba da kuma yan uwansu baki daya sai kuma ina gaida liman sani bengere mai walda kaura na Muda tabta na mai maganin ido kaura na Muda. mala abu kaura mutum abun tsoro ne kaura na moda honorable hafiz balarabe gusau nasiru musa arabka radio nigeria pride fm gusau da kuma ainihin malam sharahu ismail gidan ajin na kaura na moda da kuma ainihin wato baban yusra gusau ina gaida alhaji jafaru bayan mtd kaura na moda Allah bane yi sada mu da ke cikin wannan shekara na gode Muhammad Salihu Kaura ranar da Baba Abdul Samad Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika sunana Abdu Umar Madu wanda aka fi sani da Abdu Company shugaban wata karamar kungiya ta haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar. Biyoyi Hausa ina gaida dukkanin ma'aikatanku musamman Grace Alheri Abdu da kuma baba yakubu makeri da sanyin na da kuma dukkanin ma'aikatan ku da masu sauraron ku gaba daya sannan kuma shirye-shirye na abar ya huce da ya gabata na wannan shekaran ba shirin da bai kayatar da ni ba musamman takaddama da ake yi tsakanin fulani da bare-bare gaba daya sun kayatar da ni sannan kuma ina neman ku bani dama in yi ta'aziyya akan babban rashi da muka yi na wannan shekara a wanda muka rasa sarkin garinmu wato kacal mahmud abba kyari sarkin komadugu wanda ya rasu a sanadiyar hatsarin mota wanda aka yi jana'izar shi ranar la'adi 16 ga watan disamba dan da muke ciki muna mika ta'aziyar mu da iyalansu da gaba daya musamman honorable bulumman modu da sauransu da kuma dukkanin ɗan difa muna mika ta'aziyar mu allah ya ji kanshi allah ya sa ya huta sarki mutum ne mai haƙuri da jama'an shi da kuma jajircewa akan jama'an shi muna fatan Allah ya ba su juriyan hakurin rashin sa mu kuma Allah ya musanya mu da sarki mafi alheri a gare mu gaba daya biyoyi a tashi lafiya sunana Abdu Umar Madu wanda aka fi sani da Abdu Company shugaban wata karamar kungiya haɗin kan matasa na 'yan kasuwa a nan garin Difa a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum murai Amerika mai magana Umma Mala Ali shugaba kullum murai Arewa dogon dutse a cikin jamhuriyar Nijar. To da farko ina gaida da Kasko wanda shike a birnin Tawa akwai Dahir Bidal wanda shi shugaban kulub na birnin Maradi akwai Zubairu Mai a birnin Zandar akwai Dodo Mai Naman Yan Gayu a Bala Mai Kumandan akwai Alasan Tayar San Problem to duka ina muku barka da sabuwar shekara wannan mai kamawa Allah shi mai ta mana Allah mai shaidar Amerika duka ina gaida duka ma'aikata na Amurka BOA na gode mai magana umma mala ali shugaban kula murya arewa dogon dutse cikin jamhuriyar nijar gaishe gaishe sabon shekara kenan to haka kuma bakon da karaka ya dawo shi turakin jangebe yau shi ma yi turakin jangebe shi zai bude mana sabon shekara yau shi Allah bani shi na farko na shekaran mu yau ai kuwa ai kuwa to muna muna muna godiya kwarai da eh, turakin jangebe assalamu alaikum sashen Hausa na BOA tare da sauran jama'a mabuta wannan shiri na a bari ya huce filinmu mai farin jini mai maganin hawan jini yana yi wa sauran al'umma da dukkanin mabuta wannan shiri sauran al'umma baki daya murnar shigowar wannan shekara ta miladiya ta 2025 wato labarinmu na farko a cikin wannan shekara shine labari mai taken ban kwanan dan Sakwato da malaminsa a Borno. Wato wani ba Sakwace ne a zamanin da lokacin da ba abubuwan hawa na sufuri sai dai tafiya ƙasa ko jakuna da dawaki da raƙuma. Da wannan Sakwace sai yadda ki tun daga Sokoto taka da kafa har zuwa Borno wajen neman karatu. Kasan Sakwace ba kisa yana zuwa mai da hankali wurin karatu kankace haka ɗan lokaci kaɗan don Sokoto ya sauke. Sai yasa ranar da zai dawo gida Sokoto. Lokaci ya yi aka zo wajen malam za a yi bankwana da malam aka tara sauran almajirai da sauran jama'a aka yi wa ɗan Sokoto addu'a. Sai ɗan Sokoto malam ya tambayi ɗan Sokoto ya ci to ɗan Sokoto daɗa kuma saduwa mu sai yaushe kuma. Ɗan Sokoto ya yi shiru bai ce komai ba. Malam ya ce a ka sakwato kayan shiru baka ce komai ba yana tambaya kuma daɗa sai yaushe kuma saduwar mu dan sakwata sai ce to Allah shiga wata malam ina ganin saduwar mu sai dai lahira ko Allah ce subhanallah sai lahira dan sakwato ya ce eh to tunanin da nake dama na tsaya na diba Allah shiga wata malam ka dibi nisan sakwato da Borno ce kai dai waɗanga almajirai da an gare ka ba ka barin suka tafi sakwato saboda ni ni kuma abin da na zaka biɗa ta barno tun da sakwato na karatu na riga na samu ba ni tsammanin in sake dawowa borno kuma don haka yana ganin gamo mu sai dai lahira ko to wannan <laughs> shine ainihin wato bankwanan dan sakwato da malaminsa a borno ko kama da mai cuta ba ko yayi dariya a gare ka hakan ba zai zamo kauna ba <laughs> na san yadda yau gonar ku aka shiga <laughs> to malama gari ni dai ban ce koyo ba to rakin jan gebe amma dai ai ai da ji wannan an san kowa ne ne ai wannan an ce daga sakuta ne to ai ba gobiri ne wannan ai ai ba gobiri ne wannan ni dai kan da iko Allah a nan za mu sadu a nan ofis din ba sai a lahira ina ganin malama grace ya sha wahala wurin tafiyar ne shi yasa yanzu wallahi koma ta kam to abin nan sai dai a lahira kuma kila kila yana tunanin kammala karatun da ba yana tunani yaya zai ya kai sokoton nan gaskiya kan gaskiya malama gida a ce kuma ya gari ya zake dawa kuma dawa kuma <laughs> a <laughs> gaskiya <laughs> turaki muna godiya kwarai da gaske da fata a shekara lafiya to na gaba da juna na daga mana hannun sabili da aka tilas mu jaburki ne yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke bugu fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da za ta da abin da lafiya za ta ce a wannan shekara ta 2025 da cikin ikonsa ya nuna mana da alheri. shi shine hali na musulmai wata rana sai labari haruna zanguna kuna nima wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya Allah ne na barwa rabba na lamarin sa shi ya san karatun kurma